Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji karin bayani dangane da wata sanarwa da kungiyar dabbobin takasi ta sanko takasi suka fitar Farashin sukari ya hau sama a kasuwannin birnin Yamai. Wato wakilan tarayyar Turai sun yi wata ganawa yau da matasa masu da masana'antu na kasashen yankin Sahel. A shirinmu na musamman za mu je Ingal wato a jihar Agadas domin kawo muku bayani akan kiɗa na Tande. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ƙungiyar direbobin taksi Sanko Taksi ta bayyana wata sanarwa jiya da marece inda ta yi watsi da ƙuduri mai lamba N sifili sifili saba'in da magajin garin ya ya sa hannu a kansa a ran ga watan nan na Satumbar. Ƙudurin ya jibanci biyan kuɗaɗe ɗari uku na sefa a matsayin karo-karo na ƙungiyar tasu. Sakatar janar na kungiyar Gamace Muhammadu ya bayyana cewa ma'aikatar magajin gari ba ta da hurumin shiga cikin harkokin da suka shahi ƙungiyar. abin da ya sa muka tara abokanmu 'yan uwanmu durobobin taksi don saboda mu shaida ma duniya abun da ake ciki wani cuta ne ake yi da da muka sa an ka tsaida shi wata hudu da an ka tsaida shi mutanen meri sun ka ce sun tsaida menene cutar da ake ne wai in ka yo visit ka yi takardun mota ka zo ka aje takardun ka meri in ka aje aka baka sati guda a ce ka je ka komo kamin su kare aiki in ka zo maimakon ka iske takardun ka nan inda ka aje su sai a ce an kai ka takardun ka wajen wata sandika ka je ka taya wa cikin yamma baka san inda sandikar take ba ko mutanen da aka ce sandika ka je wurin shi kai ba magoyin bayan shi bane kai ba cikin sandikar shi kake ba amma dole a tilla sai a rarraba mu tsakanin su a ce ka je can sai ka biya 300 kan banza babu da muka ce ba mai rarraba wannan ba an meri sun ka gane sai yanzu shi mayar ya je da shi da yan abokan shi yan sandika na waɗanda cike su wai sandika na sandika da profitar da taxi ne da duka yawancin su ba su da mota ko guda sun kai suka kai ga takarda ta karya wai dan saboda su tilasta muna waccan cutar da sun ka gane cuta ce kenan yanzu aka yi do takarda dan a cuci ba ƙauye to ba mu raba da wannan wagga ragata ba mu yarda ba gama ce muhammadu kenan sakatare janar na kungiyar direbobin taxi da ake kira sanko taxi. Farashin sakon sukari mai nauyin kilogram hamsin ya tashin goron zabi. Farashin da ke a jika ashirin a lokacin azumin watan Ramadan yanzu ya tashi jika talatin da rabi yayin da aka yi karin wato kashi arba'in da biyar bisa ɗari. Yusufu Arbanka da Maiga wani dan kasuwa ne a kasar ƙasa ta Yamai ya yi wa muntar Muhammadu ƙarin bayani. to lalle sikiri cikin azumi ne shine an ka tamani lokacin ne zai da amma cikin azumi ma muna sai shi a 1 mil 500 iska 21 mil da azumi ya wuce sikir ya kai 26 mil a guguje magana da ake yanzu bai kai miniti 30 na tambaya mai sikir wanda yake saye gare shi ya ke min 30 mil 500 tun na tun shekarar jiya an ka ke min ciki ton 600 mil yake 600 mil sako guda yana tashi 30 mil kowa ya sayi 600 mil ka biya mai kudi ka dole sai ka sayi 30 mil 500 yau zaman da ake a nan babban birnin ya mai 30 mil 500 sako na 50 kilo yake to wallahi mu abin da muke gani kan dama abun da muke hange kwamarsa sun yi jayayya da gwamnati an ce an kawo wani nasara da ana ce mai bolere shi gari ce ka kai ka dogo kayanka daga turai amma ya zo nan nijar kai shi gari ke shi sai ya ga abin da ya ga dama sai lokacin da yake so zai sallama ma kayanka kirme yawan sai an shigo da shi farod nukwamin da ma baka ya same shi duk manya manyan kwamarsan ba su da su ya kamata gwamnati shi ne ubannin mutane a diba hanyar da zai kawo talakawa sauki To bayan karin wato bayan la'akari da karin farashin sukarin a Yamai, Studio Kalangu ya mai da hankali akan kasuwar Cimaka inda muka yi nazari a kan rahoto mai lamba 390 na ma'aikatar Sima mai kula da farashin Cimaka a kasuwanni. Bayanai daga wannan rahoto da ya fito a makon da ya gabata sun nuna cewa farashin abinci ya sauka. tare Muhammadu na da karin bayani a cikin wannan rahoto. A cewar ma'aikatar da ke nazari bisa farashin cimaka a bisa kasuwanni cewa da sima farashin cimaka musamman ma masara farashin ta ya faɗi da kashi hudu cikin ɗari. Hatsi kuma farashin su ya faɗi da kashi uku cikin ɗari, a yayin da dawa farashin ta ya faɗi da kashi biyu cikin ɗari. Kana ita kuma shinkafa da ake shigowa da ita ta ɗan faɗi da kashi ɗaya cikin ɗari. A cewar ma'aikatar Sima faɗuwar farashin cimaka dai yana da nasaba ne da rage buƙatar sanadiyar soma amfani da sabbin abinci a cikin ƙauyuka, saɓanin daidai wannan lokaci a shekaru biyar da suka gabata, inda dawa farashin ta ɗan hau da kashi 22 cikin 100 a yanda su kuma hatsi suka ɗan hau da kashi 20 cikin 100 masara da kashi 11 cikin 100 sai kuma shinkafa wacce ake shigowa da ita ita kuma ta ɗan hau da kashi 3 cikin 100 a bisa kasuwanni dai yanzu haka ana sayar da buhun hatsi ne akan jika 21 da 'yan tamomi shi kuma buhun dawa ana sayar da shi a kan shika 20 da 'yan tamomi sai kuma buhun masara da yanzu haka ake sayar da shi a kan shika 21 da 'yan tamomi. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya gana jiya da wata tawagar shugabannin kamfanoni da masana'antu na ƙasar Faransa a fadarsa. Shugaban ƙasar ne ya ba su goron gayyata a bulaguransa na baya-bayan nan a ƙasar Faransar inda ya ja hankalinsu da su saka jari a Nijar. Bruno shi shine shugaban tawagar ya kuma yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Shugaban ƙasa yana da manya-manyan guri ne musamman a fannin sufuri da manya-manyan ayyuka na gina ƙasa domin ci gaban rayuwar al'umma. Kuma yana kyautata aniyar ganin cewa manya-manyan kamfanoni na ƙasashen waje sun taimaka masa domin samar da hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Don haka babban abun farin ciki ne a gare ni dangance da tawagar da nake jagoranci. Mun tattauna akan manyan manyan ayyuka da ake son aiwatarwa musamman babbar madatsar ruwan nan ta baraj da kandaji wacce za ta kawo sauƙin samar da wutar lantarki shugaban ƙasa ya gabatar muna da jerin sunayen waɗanda suke sahun gaba da yake buƙatar su tallafa masa inda anan mun mun baiwa shugaban ƙasa shawara cewa a cikin wannan wa'adin mulkin sa ya fi mayar da hankali akan manya-manyan ayyukan gina ƙasa da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasa. renforcement des infrastructures. A sakamakon taron matasa na kungiyar jesan ta kasashen Sahel da ya gudana a birnin Brussels na Belgique daga 15 zuwa 17 ga watan Juwan da ya gabata a kan takin muryar matasa na Sahel. A yau matasa na Nijar sun canza yawu da shugaban tawagar tarayyar Turai. Raul Mateus Paula ya yi muna ƙarin haske akan tattaunawa da ta hada shi da matasan. Mun yi tattaunawa mai matukar mahimmanci akan alkibla da matasa suke hange akan rawar da ya kamata masu kamfanoni su taka sannan kuma da maganar samarwa matasa aikin yi domin ci gaba da kuma fatansu a kan sabbin fasahohi na zamani sannan kuma mun zanta akan sha'anin baƙin haure da ya zamanto babbar matsala ga duniya ga baki ɗaya duka da yake abin tuni akwai hanyoyin gudanar da wannan hanya bisa kan ka'ida wacce ba ta da matsala. Sai dai ya kamata a yi yaƙi da safarar makamai da kuma safarar mutane domin kiyaye haɗarurrukan da ke tattare. Mun dai tattauna akan abubuwa da dama. Mun iya mu na yadda waɗannan matasa za su samu hulɗa ta da zuwa ga gwamnati. Mun amince akan yin am da buƙatocin nasu. fasarar kalaman rawul mateus kenan wato mateus paula shugaban tawagar tarayyar turai a niger jam'iyyar udfp sawa ba tare da haɗin gwiwar ƙungiyar alternative espace citoyen ta shirya wata muhawara ta bayyana jama'a a jiya da marece dangane da kuri'ar ƙin amincewa da wato ta kaɗa na zaben raba gardama na 28 ga watan Satumba na 1958 wannan muhawara tamkar tunawa ce da zagayar cikon shekaru 58 da jam'iyyar ta kada wannan kuri'a Dr. Eh, Munkila Sanda, shugaban jam'iyyar ta Idris ba, ya muna karin haske akan ma'anar wannan muhawara. Wurin da muka saka a gaba shine faɗakar da matasa yanzu alhaƙiƙanin gaskiyar abin da ya faru domin tabbatar da gaskiyar lamarin. Saboda ya kai tsawon lokaci da masu mulki ba su son mu faɗi gaskiyar gwagwarmayar da shigo tare da mukarbansa suka yi. Ba a son faɗin gwagwarmayar da jam'iyyar Sawaba ta yi don tabbatar wa 'yan ƙasa 'yancinsu da kuma tabbatar da ƙimar arziki da ma martabar 'yan ƙasa duka jam'iyyar sawaba ce ta kare su. Jibo Bakari ne ya yi tsaye-tsayen daka wajen kare kimar ƙasa. Kenan domin girmama Jibo ne aka baiwa ƙasar 'yanci ga masu mulki da kuka sani. Kun saurari Dr. Munkala Sanda shugaban jam'iyyar IDFP Sawaba muna sanar da ku da cewa kuma shirin Firam da Studio Kalangu zai tattauna ne akan wannan batu wato na cikon shekaru 58 da yin wato kuri'ar zaben raba gardama. A ran ga watan Oktoba mai shirin kamawa ne kungiyar mawaka mai suna Orko Sank za ta kaddamar da albam ɗinta na farko a cibiyar al'adu ta CCOJ. An kafa wannan kungiyar ne a ran ga watan Utu na shekarar 2011 a nan Yamai. Shugaban kungiyar Umaru Isufu ya bayyana cewa wannan albam na kumshi da waƙoƙi 11 waɗanda ke magana a kan cirani da kuma waye kan al'umma. Za mu shirin yin wasa nan eh, a CCOJ wata ga mai tasowa rana ta harin rassam ce za mu yi wasa nan na orko sank da nisakin da za mu yi a eh, nan eh, na orko sank do ake kemishi cekedu shine babban titir kuma a muhimmanci dai akwai kamar wata waka kala kala kala har guda bakwai ciki e gaskiya ne cekedu yana da himmanci da yawa kuma jawabi ce haliyo kuma ta harshen zabarmanci ne ake cewa cekedu shine cekedu kamar zuwa bida wanda ya bar kasashe ya ta nema wanda ya zo yana cikin kasashe ko kauye shi ya zo nan maraya ya zo bida Umaru Isufu kenan shugaban kungiyar mawaka ta Orko Senk. Yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:41 a nan studio Kalangu yanzu kuma sai shirin namu na musamman. a wannan shiri namu na yau wato mun dawo ne akan shagulan sallar lasar gishiri da ta gudana daga 28 zuwa 25 ga watan Satumbar a garin Ingal na jihar Agadez inda aka yi kwambular wasanni da dama da suka hada da na Tande. Tande wani kiɗa ne na bugashe da ake yabawa sosai. ta kasance taken wannan sallah ta lasar gishiri sumana amadu da ya halarci wannan sallah ta bana ya hada muna wannan rahoto da muntari muhammadu ya fasara Dan daidai wani kayan kiɗa ne na al'adu mai matuƙar mahimmanci ga buzaye, sannan ana kaɗa tande ne domin nuna farin ciki da annishuwa a wajen bikin suna ko aure. A gali bazo wani mai nazarin al'adun buzaye ne a Ingal ya muna ƙarin haske. Idan muna sauraron kiɗan tande muna jin daɗi har ma raƙuman mu suna jin daɗi, ballantana idan muna ganin matanmu masu kyau sun ci ado. Yanzu buzaye suna kai kawo inda muke haɗuwa a wajen tande sai mu ce ya kamata mu karɓo dan kwalin mace da ke kaɗa tande. Misali mutanen azawa su kuma raƙuma su bi su a gushe. Idan raƙuminsa yana da gudu kwarai sai ya tafi da dan kwalin sai mu dawo mun ji kunya kenan. Sai mu ce raƙuman mu ba su da ƙoƙari za mu yi duka da za mu yi domin sayan raƙumin da tsada. A shekara mai zuwa sai mun nemi dan kwalin kuma mu nemi mace mu tafi da ita a wajen. On prendre un de leurs femmes on va les ramener chez wannan kidan dai kawai matan buzaye ne aka sani da kida tandi inda suke mika sakonni da kirari zuwa ga mazaje da kuma raƙumin su matanmu suna baiwa raƙumi muhimmanci ma'ana suna bashi wani suna wanda yana birge mai raƙumin domin ya kula da raƙumin yadda ya kamata da kyau za ku ga mazajen sun shayo ado da shiri mai kyau irin na al'ada sannan mace mai waƙar maza suna suna girma mata har ma ana iya bata kyautar shanu biyar ko raƙuma biyar ka har ma a aure diyarta domin al'ada ce a abin kulawa. Tan dai shine kiɗa na musamman a sallar lasar gishiri sannan kuma salon kiɗa ne ake amfani da shi wajen tserautar raƙuma. An baiwa filin da ake yin sallar lasar gishiri ne da suna Hadiza Awi Alkhair shahararriyar da aka sani da kiɗan tande. a gaida muntari muhammadu dauke da wani rahoto akan wasan kiɗan na tande na lasa gishiri da shi muka karshen labarin namu na maricen yau ana muke fatan a huta lahiya